الصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka a ci gaban karatunmu na littafin alkawa'il musla fi sifatillahi wa asma'ihil husna na Muhammad bin Salih al-Uthaymin Allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a shafi na saba'in da bakwai mala ya ce ƙala shekul islam ibn taimiyya babban malamin musulunci ibn taimiyya ya ce min majmu'il fatawa a cikin fatawoyinsa da aka tattara wa aslu dhalika tushen yadda haka yake أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع حقيقة مغانا دتك da دا na للتافن الله ko kafircewa littafin Allah ne da sunan manzo da ijma'i kalmar da ta zama faɗatta kafircewa alƙur'ani ne kafircewa sunna ce kafircewa ijma'i ne yuqalu hiya kufrun za a ce wannan kalmar kafirci ce qaulan yutlaqu kama dallat ala zalika ad-dala'il shar'iyyah hiya kufrun qaulan za a ce wannan maganar kafirci ce za a faɗa haka kamar yadda wato anin dalilai na shari'a suka yi nuni akan haka fa innal imana min al ahkamil mutalaqqa anillahi wa rasulihi don haka imani na daga cikin hukunce-hukuncen da aka samo daga Allah da manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم na haka wannan ba wani abu ne da mutane za su rika hukunci a kai da abin da suke zato ko kuma da san zuciyarsu wala yajibu an yahkuma fi kulli shakhsin bai zama dole akan kowane mutum sai an faɗi hukunci an yi hukunci na kafirci idan ya kafirci ba qala zalika bi annahu kufr wala yajibu an yuhkama fi kulli shaksin qala zalika bi annahu kafir bai zama dole duk mutumin da ya faɗi wani abu na kafirci sai an ce shi kafiri ne. hatta ya fi haqqihi shurut takfir har sai sharaɗan kafurtawa sun tabbata a game da shi watan tafi mawani'uhu abubuwan kuma da suke hana a kafurta bawa sai sun kau daga gare shi مثل من innal hamra a riba halal misali kamar mutumin da ya ce giya halalci riba ma ce. liƙurbi ahdihi bil islami saboda bai daɗe da shigowa musulunci ba aulin shu'ihi fi badiyatin ba'ida ko kuma saboda ya taso a wato ƙauyen ƙayau da ike nesa da inda ilimi yake aw a kalaman ankarahu ko ya ji wata magana da aka faɗa sai ya musa walam ya'taqid annahu min alqur'anil karim bai kudurta cewar wannan magana tana daga cikin abin da alkur'ani mai girma ya zo da shi ba wala annahu min ahadithi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bai da kudurin cewar wannan magana tana ɗaya daga cikin hadisan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kama kana babu salaf kamar yadda aka samu wasu daga cikin sashin magabata na kwarai yunkiru ashiya yakan masa abubuwa hatta yathbuta indahu har sai ya samu tabbaci a gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qalaha manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗi wannan magana ko waɗannan maganganu da ya musa a san da ya musa maganganun shi bai kudirce maganar manzo bace bai yadda qur'ani bane ya zo da abu kuma daga baya zai samu tabbaci kuma ya tabbatar da abin da da yake musawa to ba za ka ce sanda ya musa kafiri ba ne to bai musa a yana sana cewa abu ne tabbatacce daga Allah da manzo ya musa ba su da ka sai an samu korewar abubuwan da za su hana a kafirta mutum sannan za a kai ga kafirta shi ila an kwala har zuwa inda mala ibnu taimiyya yake cewa fa inna ha'ula ila yukaffaruna ire-iren waɗannan bayan Allah na magabata na ƙwarai da ma da suka biyo bayan su in sun musu abin da yake a addinin musulunci tabbatacce Alƙur'ani ko a hadisi amma ba tare da suna da ƙudurin wannan abin ya zo a Alƙur'ani ko yana cikin sunna ba ba a kafurta su hatta ta koma alaihimul hujja bin risala har sai hujja ta tsayu a kansu da saƙo na manzo sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ya ce li alla ya kuna nasi alallahi Allah hujja da rusul Allah ya furo manzanni ya saukar da littattafai don kada bayi mutane su zama suna da dalilin dogaro da shi a wajen Allah subhanahu ko game da Allah bayan aiko manzanni saboda haka ba za a kai mutum ga kafirci ba har sai sako ya tabbata gare shi daga Allah ta hanyar manzo daga cikin manzannin Allah subhanahu wata'ala abu kaza kafirci ne yana sane babu wani abu da zai hana a kafirta shi ya faɗi wannan kafirci wa qad afa Allah li hadhihi umma kuma Allah yayi afwa yayi mai ga wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al khata'i wan nisyan game da abin da suka faɗa bisa kuskure ko suka faɗe shi bisa mantuwa mantuwar ta zama uzuri kuskuren ya zama uzuri karɓaɓɓe da ba za a hukunta su da abin da suka faɗa ba inta kalamu maganganun malam ibnu taimiya sun ƙare anan suke tabbatar da cewa a musulunce ba a kafurta wanda ya faɗi kalmar kafirci ko ya aikata aikin kafurci sai sharaɗai na a kafurta shi sun tabbata sai abubuwan da suke hana a kafirta bawa sun zama wato sun koru daga gare shi sannan za a iya hukunci da kafircinsa wani haza ulima annal maƙalata awul fi'la saboda wannan izama zama aka samu masaniyar dukkan wata magana ko wani aiki qad takunu kufran aw da za ta iya kasancewa kafirci ko kuma fasikanci ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا wanda kuma ya faɗi maganar ko ya aikata aikin ba zai yi ba ce lallai sai an ce shi kafiri ne ko fasiki ne in malin tifa'i sharɗin takfir ko dai zama ba za a gaya masa shi kafiri ba ne ko fasiki saboda koruwar sharaɗan kafirta shi awat tafsir ko kuma koruwar sharaɗan fasikantar da shi an wujudi mani'in shari'i ko an samu wani abu da zai hana a kafirta shi a shari'ance yamna minhu da ya hana ce shi kafuri ne lakin man intasaba ala ghairil islami malaika cewa sai dai wanda ya danganta kansa ga wani addinin musulunci otiya ahkamal kuffari fi duniya za a ba shi hukunce-hukuncen kafurai a nan duniya wa man tabayyana lahul haqqa haka wanda gaskiya wa man tabayyana lahul haka wanda gaskiya ta bayyana ta fito fili gare shi fa asarra ala mukhalafatihi ya wato kafe akan sabawa ita gaskiyar taba'al li'tiqadin kana taqidu saboda bin wani kudiri da ya kudirce aw matbu'in kana yu'azzimu ko wani wanda yake bi da ya kasance yana girmamawa aw dinan kana yu'thiruha ko kuma wato wani addini da ya kasance ya zabar wa kansa fa innahu yastahiqu ma taqtadhihi tilka al-mukhalafa to haƙiƙa irin wannan bawan ya cancanci abinda wannan sabawa da ita ke hukuntawa min kufrin na kafirci au fiskin ko fasikanci saboda haka wanda idan ganta kansa ga wani addinin musulunci kuma ya zama yana sabawa musuluncin ta da zai zama ya karɓo hukuncin kafirci ko fasikanci to wannan ba yadda aka iya za a ce ya cancanci zama kafiri ko fasiki fa'alal mumin mala ya ce wajibi ne akan bawa mumini an yabniya mu'taqadahu ya gina ƙudurinsa da zai ƙudurce wa amalahu da aikinsa da zai aikata ala kitabin Lahi ta'ala a kan tsarin littafin Allah maɗaukaki wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma bisa tsarin sunnar manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa ya yaj'aluhuma imaman lahu sai ya mai da alqur'ani da hadisi sune jagororinsa yastadi'u bi nurihima da zai rika haska gabansa da bayansa da sa da su abin da suka wato anin haska masa na haske wa yasiru ala hajihima rika tafiya akan tsarin da alqur'ani da hadisi suka tsara masa fa inna zalika huwa siratul mustaqim tabbata akan wannan shine tabbata akan hanya madaidaiciya hakan shine hanya madaidaiciya din allazi amara Allah ta'ala bih wacce Allah maɗaukaki ya umarci ya umarci bayi da su zamo a kanta fi kauli cikin faɗinsa da yake cewa wa anna hadha sirati mustaqima ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ga wa al'ummaka wannan ita ce hanya ta madaidaiciya fattabi'uhu ku bi wannan hanya madaidaiciya wala tattabi'u subula kada ku bi ɗan ƙananan hanyoyi da suke ratse daga jikinta fatafarraqa bikum an sabili sai su wato ainihin raba ku da waccan hanya madaidaiciya ta Allah zalikum wasaqum bihi wannan shine abin da Allah ubangijin ubangijinku ya muku wasici ya umarce ku da shi la'allakum tattaqun dan saboda ku tsorace shi wal yuhdhar ma yasluquhu ba'd an-nas mala yace ayi taka tsantsan ayi ahir a wato ainihin shiga taitayi game da abin da wasu daga cikin mutane suke bi min kaunihi yabni mu'taqada ta yadda za ga mutum wato ya kasance yana gina ƙudurinsa aw amalahu ko yana gina ayyukansa da yake ala mazhabin mu'ayyan akan wata matafiya tantantacciya da ya warar kansa fa idza ra'a nususal kitabi was sunna idan ya ga gundarin dalilai na alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sun kasance ala khilafihi sabanin abin da yake kai na mazhaba ko wani tsari da yawa tsara wa kansa yake bi ko ya zaɓar wa kansa hawala sarfa hadhihi nusus sai ga mutum yana ta ƙoƙarin kautar da waɗannan gundarin dalilan alqur'ani da hadisi ila ma yuwafiqu zalika almadhhab zuwa ga abin da zai daidai da abin da ya tafi akai ala wujuhin muta'assifa a bisa wasu fuskoki na wato ƙaƙabawa da wuce gona da iri ta'assuf shine kai kokarin abin da ba zai ba sai ka ce sai ya yiwu to ba daidai bane mutum ya zama irin wannan tsari ba ya ja'alul kitaba was sunna mutum ya zama ya mai da alqur'ani da hadisan manzo tabi'ina sune masu bin abin da yake kai la matubu'ina ba sune abin da za a wa ba wa ma siwahuma imaman a waye gari mutum ya mai da wasu alkur'ani da hadisi su ne jagororin tafiyarsa la tabi'an ba wato ainihin su ne za a bi ba a ya maida wato ainihin su ne za su bi abin da izabar wa kansa wa hadhihi tariqun min turuqi ashabil hawa wannan hanya ce daga hanyoyin ma'abota son zuciya su ne suke kokarin karkato da dalilai na alkur'ani da hadisi sai sun tafi akan ra'ayinsu da fahimtarsu la atba'ul huda ba mabiya shari'a ne suke irin wannan tsari ba wa qad dhamma Allahu hadhihi at-tariq haqiqa Allah ya zargi irin wannan hanya fi qawlihi a fadin sa da yake cewa walau ittaba al-haqqu ahwa'ahum da a ce gaskiya za ta dawo ta bi son zuciyar masu son zuciya la fasadati samawati wal ard da sama da ƙasa gaba ɗaya sun lalace sun rushe wa man hinna da duk abin da ke cikin su bal atainahum bi dhikrihim a mun zo musu da ambatansu fahum an dhikrihim mu'ridun amma sai gashi su masu bijirewa ne game da ambatan nasu saboda haka tsari na ubangiji subhanahu wata'ala gaskiya ba za ta fi son zuciya mai son zuciya ba haka kuma a tsari na bayan Allah na kwarai ba za su tarsasa gaskiya ta dawo ta bi bisan zuciya ba a san zuciya shi yake bin gaskiya san zuciya shi yake bin abin da ya tabbata alkur'ani da hadisi wannan fi masalikin nas mala ya ce mai duba zuwa ga hanyoyin da mutane ke bi fi hadha babi a wannan babi na ƙudiri yaral ajabal ujab zai ga abubuwan ban mamaki wanda za su cika shi da mamaki wa ya arifu shidda taftiqarihi ila luju'i ila rabbi ko mutum zai san tsananin bukatarsa na ya fake zuwa ga ubangijinsa fi su'alil hidaya wajen roƙon Allah shari'a wa thabati alal haq da roƙon Allah tabbata a kan gaskiya wal isti'azati min ad-dalal da neman tsari daga ɓata? wal inhirab da karkacewa gaskiya wa man sa'ala Allah ta'ala bi sidqin duk wanda ya roki Allah iya gaskiya da gaskiya a ransa wabtiqarin ilaihi kuma yana mai buƙatuwa zuwa ga Allah aliman bigina rabbihi an kuma yana mai masaniyar ubangijinsa ya wadatu daga shi wabtiqarihi huwa ila rabbihi ya tabbatar da shi a matsayinsa na bawa lallai mabukaci ne zuwa ga ubangijinsa فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله wannan kam ya dace Ubangiji Allah maɗaukaki ya amsa masa tambayarsa da buƙatarsa, ya Allah ta'ala, Allah maɗaukaki na cewa, wa idha sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da niya manzan Allah, fa inni qarib sanar da su cewa ni dab nake da su ina kusa da bayina ban yi nesa da su ba ujibu da'watad da'i ina kuma amsa roƙon dukkan wanda yake roƙona ina amsa buƙatar wanda ya buƙaci abin da yake buƙata daga wajena idza da'an idan har bawa ya roƙe ni ya san ubangiji shine ya dace da a roƙa kuma na da abin bayarwa fal yastajibu li su nemi wato ainihin amsawa ta wal yu'minu bi su ba da gaskiya da ni fal yastajibu li bayi su wato ainihin nemi um, amsa musu bukatar da bukatar kuma su sa ran samun bukatar su a gurina wal yu'minu bi su ba da gaskiya da ni la'allahum yarshudun saboda su dace da samun shirya Allah ka da mu ta'ala an yaj'alana mimman ra'a al-haqqa mu ma muna roƙon Allah maɗaukaki da ya sanya mu cikin waɗanda suka ga gaskiya gaskiya ce kuma suka bi ta wa ra'al batila batilan wajtanaba kuma ya mu cikin bayin da suka ga ata suka tabbatar bata ne suka kuma nesace shi wa an yaj'alana hudatan muhtadin kuma Allah ya sanya mu mu zama shiryayyu masu shiryar da wani mu wa sulaha muslihin ya sanya mu wato nagartattu masu sanya wasu akan hanyar nagarta wa Allah ya ziga kulubana muna roƙon kada Allah ya karkatar da zukatanmu ba da izhadana bayan ya riga ya shirye mu wa yahaba lana minhu rahmatan muna roƙon Allah da ya ba mu jin kai da gare shi innahu huwal wahhab haƙiƙa shine mafi kyautar masu kyauta walhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin talakai allazi bi ni'matihi tatimmu salihat wanda da ni'imarsa ne nagartattun ayyuka da maganganu suke samun cika wassalatu wassalamu ala nabiyyin rahma kuma tsira da aminci su tabbata ga annabin jin kai wa hadil umma wanda ke shiryar da bai da al'umma ila siratul azizil hamid zuwa ga hanyar Allah wanda yake mabuwayi abin yabo bi izni rabbihim da izni daga ubangijinsu wa ala alihi wa ashabi kuma tsira da aminci su tabbata ga iyalansa da sahabbansa wa man tabi'ahum da wanda duk suka bi su bi ihsanin da kyautatawa ila yawmiddin har zuwa ranar sakamako mala yace tamma batun wannan littafi ya cika rubutunsa da wato anin gabatar da shi fil yawmil khamis ashar a ranar sha biyar ga wata min shahar shawwal watan wato ainihin shawwal wata na goma cikin jerin watanni shekara ta dubu da ɗari hudu da hudu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka cire yanzu muna dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai in ka cire hudu a talatin da bakwai talatin da uku da kabatar da wannan littafi wasu mu ma a lokacin ba sa duniya Allah ya gawo su mala ya ce bi kalami mu'allifihi alfaqir ila Allah da rubutun alkalamin wanda ya tattara shi mai bukata zuwa ga Allah Muhammadu salihul al Allah ya ji kansa da rahama dan abin da ya rage kuma shi ma dan nasi ne na wani bayani da yi shi ma Allah ya ta eh, raya mu zuwa satuka masu zuwa sai mu biya shi muga abin da ke ciki subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu